بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan walhata asabar goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da 21 ko 21 ga watan agusta a shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora wannan tafsiri maudu'i da ake gabatarwa da muke cikin surat abin nan ayatul kursi da izinin Allah ta'ala akwai tambayoyinku da za a amsa ko da ba amsa duka yanzu ba akwai tambaya yar uwa take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ne ya aru kuɗi a wurin wani shi wanda aka aru kuɗin nasa rance kenan sai ubangiji Allah madaukin sarki yi mishi rasuwa kafin wanda ya aran ya bayar ya dawo da kuɗin to yanzu ya zai zai mayar da shi ga magada ne in ya mayar da shi daga magada sai magadan suka ce sun yafe ta yafu kun gane maganar amsa ta farko shine duk wani wanda ake bin shi bashi sai wanda yake bin shi bashi din ya rasu zai ɗauki wannan abin da yake bar shi cancakaɗin shi ya kai shi ga magadan wancan bawan Allah kun gane maganar wannan abin ya koma cikin kayan gado sai ka je ka miƙa musu shi idan suka ce sun yafe baki ɗayansu duk wanda ke da gado a ciki ya ce ya yafe shi kenan ya yafe tun da dama haƙƙinsu ne kun gane wannan amma idan 'ya'ya biyar ne sai biyu daga cikinsu daman ƙawayenki ne suka ce sun yafe to karki manta akwai haƙƙin sauran uku to haka za ki ɗauki ƙa'idar idan gaba ɗayansu suka ce sun yafe tunda da ya nuna kowa ya yafe haƙƙin shi kenan da ke ciki wannan ya yafu ina fata amsa ta fito wannan kuma take cewa tashin sabuwar kasuwa da aka yi a nan garin mina central market kenan ta koma nan sabuwar kasuwa odoyi kwatas kuke kiranta ko cewar a watan tsohuwar kasuwa ɗin da yawa an samu wasu suna ɗiban katako da bulo da sauransu na mutane suna cewa ai ba sa so mai hukuncin haka a kashin gaskiya abin da ya bayyana a gare ni tunda an ba da izini kowa ya cire kayansa kun gano wannan da kyau ko saboda haka kowa shi ke da mallakar kayansa mai shago shi ke da mallakar dukkan abin da ke ciki babu yadda za a kai mai hukuncin baya so sai idan shi ne ce baya so a kwashe abu kaza kuma akwai dalilai da suke nuna cewar da yawa masu shi suna so dalili na farko shi ne bayan allah nan suna zuwa suna cire bulansu da kansu ko su bayar a cire musu bulan idan suka bayar aka cire kafin ya je ya ɗauko mai motar da zai kwashe mishi shi da icire mishi ɗin ko kuma wani ya su kwashe gaba da shi kun gane wannan da kyau wani lokacin haffa ko ake yi sosai da sosai wayoyin wutar lantarki da menene da menene duk sacewa ake sacewa zaki ce ba abin nan ba saboda ka baya halatta kun gano wannan da ke ko saboda ka duk wacce ta san waɗannan an ɗebo ta ba ingantattun halattattu ba bai halatta mutum ya siya ba nan sai sai kayan sata ne amma idan mai shine ya sayan miki nan ya halatta ki saya kun gane wannan da ke ko in dai banda zuwa irin yanzu din nan wanda yake daman gaba ɗaya wurin ya zama ka allam ya gana bilams kamar kya ce bai taba abin nan ba inda kowa ya gama kwashe abu mai amfani yanzu kasan ma ake neman kowa ya zo ya abin nan to amma da wancan lokuta gaskiya sace-sacen abin yayi muni sosai da sosai kuna gan har bara aka ta yi da transformer da sauransu Allah ya sauke yarwa tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wai gaske ne cewar cikin sunayen Allah ta'ala 29 of Allah 29 of Allah din nan akwai waɗanda ba su inganta ba 29 names 99 names of Allah akwai wanda ba su inganta ba shi hadisin da ya inganta garo hadisin bukhari da ke cikin muslim da ke cikin sahih bukhari shine inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ata illa wahid man asa dakhala janna iyanan shine wanda ya inganta imamu turmuzi ya kawo shi iyanan sai kuma ya koro lissafin sunayen a cikin sunan turmuzi kun gane ko to sai ki kallaci iya farkon ya inganta inna lillahi ta'ala tis'an wa mi'ati illa wahid man asa da khal wannan ya inganta amma sardo su da i waɗannan sunayen gaskiya akwai maganganu hadisin bai kai labari ba wanda yake a cikin su akwai aljalilu a cikin su akwai ar-rashid sauransu ka sanya ma danki abdul jalili ko abdul rashid ki hatara kun gane wannan da kyau ko tambaya rubutuwa za ku yi tambaya ta biyu ita ce shin ana fitar da zakka a kayan ado na gwal da sauransu gwal na ado zinariya da kike da ita wacce ba ta sayarwa ba wacce kike amfani da ita ta sawa ya halatta akwai zakka a ciki ko babu malamai sun yi maganganu mai karfin gaske kowanne yana ba da dalilinsa garau akan cewar wanda ya ce babu zakka a ciki yana ba da dalilinsa wanda ya ce akwai zaka a ciki yana ba da dalili ma'ana maganganu ne masu karfi guda biyu na cewar akwai zaka da kuma cewar babu zaka. kun gane wannan da ke ko amma muhammadu al-amini shankiti rahimahullah azza a cikin adwa'ul bayan inda yake fasara ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseera min al ahbari wa ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim yayi magana ya tattauna maganganun dukkan bangarori guda biyu kun gane wannan da kyau ko da kuma dalilan kowanne da kuma yadda aka rinjayar da kowanne sai ki cato to fa yanzu kaga abin da zai yi ne a jama'a shi shine abin da yake mafi karfi kafin a kai ga annasakh a ce wani ya share wani muddin inda jama'awar zai inganta saboda haka yake cewa waɗanda suka ce wajibi ne a fitar da zakka a zinariya na sawa na kwalliya hadisan sun yi magana ne tun lokacin da yake sanya zinariya haramun ne ga mata tun da kuma san akwai lokacin da sanya zinariya yake haram gaba ɗaya maza da mata sannan ya zo haramcin ya ci gaba akan maza aka ɗauke shi kuma akan mata sai ya zamana hadisan da suke magana akan fitar da zaka akan zinariya sun yi magana ne a lokacin yana haram hadisan da suke magana akan ba sai an fitar ba sun yi magana ne a lokacin yana halas kun gane wannan da kyau ko kuma abin nan imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira yayi babi a cikin muwatta cikin kitabuz zaka. akan waɗannan al'amura ɗin ya kawo asar na abdullahi bin umar da nana aisha radiyallahu anha duk suna magana akan cewar kowace ba ta fitan ba da yaran da suke da suke a kayanta na sawa na sawa kayan abin nan kwalliya kenan ba ya fita musu da zinari da ya kammala sai ce amma shi yana ganin yana da mutum da ya fitar zai fi akan da ma yuribuka ila ma la yuribuk akan kuma famanita ka shubha fa qad istabara li wa kun gane wannan da kyau ko sai wannan kuma take cewa don allah malam a taimaka mini da bayani akan fa'idar karanta waɗannan sururi suratul nas da suratul falak kun gani akwai fa'idoji sosai da sosai a karanta waɗannan sururi banda fa'idoji na karanta alƙur'ani mai zaman shi baki ɗaya akwai fa'idoji kuma na karanta waɗannan sururi. maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a yana cewa duk wanda ya karanta falaki da nasi abin nan kulhuwa uku falaki uku nasu uku da safe ubangiji Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi har zuwa yamma wanda ya karanta su da yamma Allah ta'ala zai kare shi har zuwa dare kar ku manta da wancan la'anan nan alaihi min Allah la'anatullah ila yawmil qiyama abin nan ba hude wanda yayi sihiri yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kun gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki waɗannan surori guda biyu ya saukar domin warware sihirin domin an kukkulle shi ne kulli kudiri goma sha ɗaya aka yi mishi shi sihirin sai Allah ta'ala ya saukar da suratul falaki tana da ayoyina biyar suratul nas in kin hada nawa kenan sha ɗaya kenan kun gano wannan da ke ko babban malamin tafsiri al-imam ibnu kasir da ya zo daidai waɗannan ayoyin bayan yayi bayanai masu tsafta sosai da sosai dama kusa malamin hadisi ne kuma malamin tafsiri ne garau ya kawo bayanai sosai da sosai akan waɗannan al'amura din saboda haka suna da fa'idoji mai karan na su domin karanta su nam za mu tashi gaba ta nawa ta hudu za mu tashi gaba ta hudu kuma ita ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in Allah madaukakin sarki yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard kar kuma ta wani shine darasin mu na uku a cikin wannan karatun Allah ta'ala yake cewa lahu gare shi kadai yake wannan lam shi suke kira lamul mulki lam na mallaka kun gano wannan da kyau idan mun idan tunda yana lamun na mallaka ya nuna mallakar abin da ke sasannin sama bakwai da abin da ke ƙasa bakwai kaɗin shi mallaka waye mallaka Allah ne Allah ta'ala ce lahu ma fi samawati ga Allah ta'ala kaɗai yake nashi ne shi shi kaɗai duk abin da ke sammai bakwai da duk abin da ke ƙasai bakwai mun ce sammai bakwai kuma Allah ta'ala ya ce as-samawat bai kididdige su a nan ba kunko kusan jam'i yana farawa daga ina ne biyu ko daga uku to as-sama'u mufrad ko jam'i as-samawan eh to as-samawat me yasa as-samawan ba ko ce jam'i ba saboda muka ce sammai bakwai ba mu ce shida ba ba mu ce takwas ba saboda a wasu wuraren Allah ta'ala ya ce bakwai ne na farko ce tusabbihu lahu samawatu sab'u as-samawatu as-sab'u sammai bakwai da kasai bakwai suna musu suna mishi tasbihi kun ga yanzu mun samu dalili akan cewar sama bakwai ne to dalili kuma na kan kasa bakwai ne fa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allahu lazi khalaka sab'a samawatin kun ga wannan ayata da nuna mana cewar samai nawa ne bakwai ne wa min al-ardi hunna ƙasa ma kwatankwacin su ne to kar ku manta a larabci yana da sikal larabawa ba sa iya cewa al-arduna kun gano wannan ke ko ba sa iya cewa al-arduna ba wai yana da nauyi ne a wurin Allah ta'ala ba a kasance ƙur'ani an saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin sai aka fi tsari na saukar da alkur'ani din na larabci din saboda ka sai Allah ta'ala ce wa min al-ardi mithlahunna wannan ya nuna mana kenan samai bakwai ne kasai ma kuma bakwai ne Allah ta'ala ya ce lahu ga Allah ta'ala kaɗai yake ma fi samawati duk abin da ke cikin samai bakwai wa ma al ardi da duk abin da ke kasai bakwai cikar mallakan Allah madaukakin sarki ne shi shi kaɗai kun ga wannan kaga tsantsar tauhidin rububiyya kenan nashi ne shi shi kadai kada ki tarayya da wani a cikinsu kada ki tarayya da wani a cikin waɗannan al'amuran cewar shi ma yana da mallakar wani abu a cikin waɗannan abubuwa ɗin kun gano wannan saboda haka tun da mallakan Allah ta'ala ne shi shi kadai yanzu in kin tashi neman wani abu wa za ki roƙa Allah za ki roƙa tun da nashi ne shi yake da mallakar shi shi ne zai baki ina fata mun gane wannan da kyau to amma zai ki ga irin khurafa din da ake yi ki duba ki ga in an tafi roƙon ruwa na farko dai tafiya roƙon ruwa din wai maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza ana halliru ka ba mu ruwa su sha halliru ka ba su ruwa su sha halliru dan sarkin ruwa halliru mai rigar ruwa ko bai zo muku nan ba a to alhamdulillah <laughs> kun ga wannan maguzanci ne tsantsashi asalin ragowar maguzancin bahaushe ne ya shigo da shi cikin addinin ko sai har yanzu faɗan kenan da ake yi kowace kabila sai ta shigo da al'adata cikin addinin ba za ta iya ware al'adata ta watsar da shi ba kun gane wannan da ke ko ba za ta iya watsar da al'adata ba ta kama al'adar musulunci shi za ku kuma turawa sun matsa wai dole sai sun muku al'ada sai sun da muku da gargajiya suke da ministry mai zaman kanta ta al'adun gargajiya wanda ke su shehu usman dan fodiyo sun riga sun tsine mata sun yaki al'adar gargajiya shine wai yanzu kuma za a dawo da ita ana fata mun gano wannan da kyau to kaga irin waɗannan al'amura al'amura ne da suke suna taɓa wa mutum rububiya sosai da sosai duk waɗannan al'amuran da muka ambata na Allah ta'ala ne shi shi kada shi yasa ibnu kasir yake cewa wannan ikhbarun ne bi annal jami'a abiduhu Allah ta'ala yana ba da labarin cewa dukkan komai abin da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai in ban da Allah da sifofinsa abiduhu bayan Allah ne wa fi mulkihi kuma suna ƙarƙashin mulkinsa ne saboda haka yanzu in kina neman mulki wurin wa kenan zaki roka Allah shi ke da bayarwa shi mallakan mulki din na Allah ne qulillahumma malikal mulki shi Allah shi ke mallakan mulkin shi shi mulkin na Allah ta'ala ne kun gano wannan da ke ko ibn kasir yake ya ci gaba da cewa ta hata qaharihi kuma duk gaba ɗayansu yana ƙarƙashin kulawar ƙarfin Allah ta'ala wa sultanihi da ikonsa sai ya kawo aya yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kullum atihi yawmal qiyamati farda kusa malamin ibn kathir malamin tafsiri ne sosai da sosai in kullu man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai bakwai da ƙasai bakwai illa atur rahmani abdan face zai zo ma Allah ta'ala ne a matsayin bawa lissafa mun wasu abubuwan da ke cikin samai bakwai da ƙasai bakwai mhm. ai ban ce duka ba mala'iku aljannu manzanni annabawa waliyai salihan bayi duk gaba ɗayansu a ne a faɗi wasu duk waɗannan bayi ne na Allah ta'ala in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowanne zai zo ma Allah ta'ala a matsayin shi na bawa ma'ana babu wani wanda yake da a wurin Allah ta'ala Allah ta'ala ce takadu samawati wal ardu takadu samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhiru al jibal hadda takadu samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhiru al jibalu haddan an da aulin rahmani walada wa ma yan bagilin rahmani an ya walada kun gane wannan da kyau ko saboda ka babu wani wanda yake ɗa a wurin Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri mafi tsada wurin abubuwan da yake tsantsar hususiyar manzon Allah ta'ala ne Allah ta'ala ya kira shi da sunan shi na bawa domin ka san maqamul ubudiyya maqami na al'ubudiyya ba karamin ba karamin matsayi bane Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi sai ce bai ce bi Muhammad ba bai ce bi ahmad ba sai ce bi abdihi da bawansa ya ce tabarakan lazina zalal farkana ala abdihi bai ce ala muhammad ba don makami na abin nan na al'ubudiyya ya ce alhamdulillah lazi an zala ala abdihi kitaba ya ce wa annahu lamma kama abdullahi yadda uhu kadu ya kununa na alaihi libada kun ga wannan matsayi ne ba karamin matsayi ba amma ki zo ki ɗauki matsayin annabi sallam daga matsayin bawa a mai da shi wurin wani matsayi to mutum ya sani ya yi faɗa da Allah ta'ala cikin uluhiyya da rububiyya kuma ya san me zai faɗa ma Allah ta'ala to haka duk waɗannan abubuwan da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai kaf su na Allah ta'ala ne shi shekare ba shi da abokin tarayya kun gane wannan da kyau ko ba shi da haka zaki kudirce a zuciyarki hakan nan kuma ayyukanki za su gazgata kin yadda da Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikinsu kin gano wanda ke ko sai kike jin wani yana da tasarrufi wurin ruwan sama wani yana da damar ya sa a ruwan sama ko a dakatar da ruwan sama kun yanzu ya faɗa da baki amma zuciya shi bata kudace ba kun ga har yanzu akwai akwai matsala a cikin imaninsa kun gane wannan da kyau ko sabili da haka za ki kudirce a zuciyarki bayar da arziki shi karan kanshi arzikin nawayi na Allah ta'ala ne to bayar da shi nawayi kenan nashi ne saboda shi kadai za ki roka tom sai kika yadda da hakan amma sai ya zama na cewar tun da kika fara sana'a fa sai mutanen ki suka dinga ce da ke to fa ki shiga malamai fa dan kina da mahasada kina da kaza kina da kaza to yanzu me kenan anan wannan kun ga shirka ne tsantsa kun gane wannan da kyau ko ko kuma mace ce take neman haihuwa sai ta je wajen kabari eh wanda ke shi ma da ke kabarin haifa shi akai ɗaya kenan sannan kuma yanzu yana cikin kabari kun gane wannan da kyau ko kun san wannan gabar ta neman haihuwa tana cikin gabar da take da yawa mata kafasu tana zamewa kan neman haihuwa ba irin tsafe-tsafen da ba a yi ba irin sihirce-sihircen da ba a yi ba irin arnancin da ba a yi akan wannan a ta sanadiyar waɗannan wasu bokayen hazzana suke da mata a kan neman haihuwa cewar akwai maganin da za a yi amma shi zai sa mata kun gane irin waɗannan da ke ko kun ga wannan tsantsa ne kawai mutum wannan yana neman ya zama arne arne fa kun zama bai kafiri ba arne kawai malam wanda bai halatta a ciyan kansa ba dan kirista ya halatta a ciyan kansa eh ai bahaushe in ya ce arni shine kafirin kafirin ai larabci ne min kafara ne ya kufuru amma arni kawai ba ma guji kenan kun fahimci wannan da kyau saboda kan harkar neman haihuwa wasu su je kabari wanda a ce akwai malami a wuri kaza daga nan ta tafi wani wuri kabari daga nan najeriya ta hau jirgi ta tafi wani wajen wani kabari wani mahaifuwa kun gano wannan da kyau ko wannan haramun ne ba wai haramun na wanda baya kafartawa ba a wannan yanzu mutum zai yi waje kar ki manta kafin ke ki rasa haihuwa annabawan Allah sun rasa haihuwa yanzu ai faduwa ta zo daidai da zama annabawan Allah nan wannan mataki suka burin neman haihuwa ni ma in bi ko bai ta bace za mu ba da kisar annabi zakariya shi shi kadai alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yake ce wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa abun nan fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ta'ala ce wa zakariya kuma ka ambata masa labarin annabi zakariya iz nada rabbahu lokacin da ya kirayi ubangijinsa to wannan kiran ya daga murya ko bai daga murya ba so ne kika ce bai daga ba iz nada rabbahu nida'an khafiya kun gane wannan da ke ko iz nada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya kirayi ubangijinsa kira boyayyen kira bai raka da ihu yana ya Allah Allah Allah ba nida'an khafiya akan ka'idar wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudi wal asal wa la takun min al-ghafilin haka annabi zakari ya tashi alayhi salatu wassalam ya roki Allah ta'ala ya ce rabbi ya Allah mahalicina la tazarni fardan karka bani ni kadai daya daya na wa anta khairul warisin ya Allah kai ne fiyayyen mai gadawa ya Allah Allah ya ce fasta jabna lahu sai muka amsa mashi kiransa wa wahabna lahu yahya muka mashi baiwa ta musamman ta annabi yahya wa aslahana lahu zawja muka gyara mashi mata shi kuma shikenan kar gumanta wannan fa bayan ta riga ta tsufa sosai da sosai har yake cewa inni wa hanal azmu minni ala ra'su shayban ya ce amma duk da haka ba shi da mummunan zato a wurin Allah ta'ala tabbas Allah ta'ala zai amsa mashi kiransa kun gano wannan da ke ko yake cewa baya tsammanin zai rasa karban addu'ar Allah madaukakin sarki ina fatan mun gano wannan annabi zakariya ya tashi ya roƙi Allah ta'ala rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin a cikin suratul maryam din ya dinga faɗan ɗan fa ba kowanne ba na garfa domin ya rufu ni wai rufu min ali yaqub so da mutum kawai ya dinga roƙan da Allah ta'ala ya bata ya'ya yi ga taron tsuntsiya sun zama ba shara in ga wannan da ke ko su zama ya'ya kamar gyauran gyada san gyauran gyada yana da ya'ya sosai da sosai eh gyauran gyada ba yana da ƴaƴa sosai gyauran gyada shi shine yake fara zuwa amma kin dura in kin duba ƴaƴan gaba ɗaya dirba rubabbu ne dirba rubabbu ne saboda ka mutum kulura mutum sai ya dage da addu'a ya dage da addu'a Allah kadai zai roƙa wannan shi zai nuna kin yadda da cewar duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa na waye shi yasa kika roƙa a wurinsa babu wani wanda zai miki gori shi kuma ki roƙa a wurin Allah za ki fi mai bayani kin gano amma kika sa wani ya roƙa maki Allah la dubba da zai yi wurin yadda zai nuna buƙatar ba kamar yadda ke tunda ke abin ya shafa ba kamar yadda zaki nuna damuwa ki ba kun gano wannan da kyau ko kun ga mun ɗauki misali guda kenan akan neman haihuwa da yawa mata suna zama arna da yawa suna zama arna akan wannan kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauke kar ta Allah ta'ala yana cewa falillahi lillahi mulku samawati wal ardi ya khluqu ma yasha lillahi ga Allah ta'ala kaɗai yake mulku samawati wal ardi cikar mulkin samai bakwai da ƙasai bakwai ya ma ya sha Allah ta'ala yana halitta duk abin da ya ga dama ya habu liman ya sha inasan Allah yana kyautar ‘ya'ya mata ga wanda yake so wanda ya ga dama kawai sai ya bashi ‘ya'ya mata zir waya habu liman ya sha zukur kuma yana kyautar ‘ya'ya maza zir ga wanda ya ga dama sai ga wannan ‘ya'yan shi maza ne zir kun gane wannan da ke ko kamar wani annabi kenan alayhi salam aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa ko kuma ki ga wani na nawa kenan na uku ko ki ga Allah ta'ala ya aurata mishi su ya bashi maza da mata kin gane wanda ke ko ki ga Allah ta'ala ya bashi yaya maza da yaya mata gaba ɗaya na hudu wa yaj'alu man yasha wa aqima Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarari kawai ba haihuwa wallahu alimun qadir innahu alimun qadir lalle Allah ta'ala masani ne shi ya san abin da fi dacewa da kowa Ƙadir kuma mai iko ne akan komai babu wani wanda zai ce da shi dan me mai iko ne subhanahu ta'ala. azuzuwa nawa kenan hudu ko dai 'ya'ya mata zalla kun ga su aka fara gabatarwa su ne ajin farko ibnu qayyim yayi magana nafis akan wannan kun gane wannan da kyau ko akan mata tunda mata aka fara gabatarwa kar ku manta mata suna da suratun nisa sannan kuma akwai suratu maryam amma babu suratu a ah, ta ta ya gara ta wadda nisa ah, sai dai a ce akwai suratu muhammad suratu nuhin suratu ibrahim suratu yusuf sai dai wasu ɗaiɗaikun mazajen amma babu wata rabita da ta haɗa su duka kun gane wanda ke ko amma mata akwai wata surar da ta haɗa su duka suratun nisa'i a ah, gada ta fi da nisa gada a ah, to amma ya can ciki ne aka faɗa <laughs> eh. a a kai ai wasu duk magwazawa ne duk arna ne wasansu turawa ba su fara samun cewar mata suna da yanci ba sai a shekara ta 1945 1945 kenan 1945 a wannan shekara ne a ƙasar america aka yi bayani dai na dindindin dai ya kamata a yi matsaya a ka abin da ya shafi mata 1945 zuwa yau shekara no kenan shekara hamsin da biyar kenan eh sittin da biyar kenan ko so sai lokacin suka tashi daga mafarkin nasu dama duk abu gafu a halam ne ba san me suke yi ba to abin mamaki shine wacce aka ɗora ma dakon abin hamsin da biyar ko ni na sa hamsin da biyar ne a'a sittin da biyar ne yanzu 2010 ne 1945 kin ganda 1955 ne shine shekara hamsin ko dai lissafi da daga shekarar 1945 ne kun gane wannan da ke ko me nake cewa dako da aka dora ma wata kawai shine sai kiga wata ta fito a kafafen yada labarai to wata take cewa to ai kaza kaza ai mata ma sun yi mulki mulki to ai na na bulki su a cikin jarniya wai na na bulki su ɗaya kenan to mun mun sallama mata tasliman jadalin arniya ce fa bulki su din fa eh lokacin da ta yi mulkin nata ba ya ce fa wajadtuha wa qauma yasjuduna li shamsi min dunillah wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah inna kanat min qaumin kafirin ya ce fa da ta musulunta ne ta ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin so amma da yake ba karatu ba ba komai ba gaji ta wai tana cewa to ai kowa musulunci ma na na bilkisu to ta ce na na bilkisu ta yi mulki ne wato shi daman shi daman idan na tsaka safiyu fala ta jibuhu wa khairu hin sukutu idan wawa yana magana kada ki amsa mashi fiyayyen wani ne ki shiru kawai kun gane wanda ke ko wa ka'in taramin samitin lakam ujibi da yawa za ki ga wani da in shiru sai ya burge ki wallahi da ta shiru sai ta burge ki ziyadatuhu ta kara burge ki au naqsuhu ko kuma burkewan da ta muke ya ragu fita kallumi ta yi magana a ah, wannan mata da muke ganin ta haka ashe wawu ya ce ashe bata san bata iya magana ba ashe kaza kaza kaza kaza kaza saboda ta yi magana kun gano saboda ka magana jari ce kun gane ko amma magana wacce ta gino akan dalili to wannan ya nuna mana cewar lallai mallakan komai da komai na Allah subhanahu wa ta'ala ne kada mutum i gaggawa kada mutum ya huce gona da iri ya je yana roƙon wani Allah ya je yana shirka da Allah subhanahu ta'ala wa ar-rububiyya da al-asma wa sifat Allah ta'ala ya sauwake duk abin da mutum yake roƙo ya roƙi Allah ta'ala duk abin da yake nema ya roƙi Allah domin nashi ne kin gano wannan da kyau duk abin da yake roƙa tsari kike roƙon a tsare roƙi Allah ta'ala wani abin kike nema na falala roƙi Allah ta'ala domin nashi ne matsayi kike nema roƙi Allah ta'ala ana ta ƙarin mukami a ma'aikatar roƙi Allah ta'ala abin nan so yake Allah ta'ala ya buɗe kwakwalwar ki roƙi Allah ta'ala rabbi zidini ilman ba wai wakon rabbi zidini ilman ba eh rabbi zidini ilman amma sai gama mutum duk ya saki kafa ya tafi ya je can wai neman fahimi ya je can neman kaza ta je can neman kaza duk wannan wahalar da take yi inda zama ta yi ta karatun da ya fi mata ai da ita da irin masu zama suna satar amsar nan za a shiga jarabawa sai ta ɗibu awa biyu awa uku tana ta rubutu rubutu inda zaman karatu ta yi da ya fi mata a wannan awa biyu da ta ɗiba ta rubuta a nan ta rubuta a ɗankwali ta rubuta a ina ne ta rubuta ina inda zaman karatun da yi da ya fi mata haka ne kuma ka bane Allah kiyaye sai gaba ta biyar Allah ta'ala ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini man siga ce daga cikin siyahul umu wani gane ko ka zaka man ma tufi tufidani ma'an kulal umumi ya ukhayya fasma'a man tana cikin siyahul umu ana tana da ma'anar nafiyu man zallazi shafa'u babu wanda ya isa ya yi ceto inda hu a gaban Allah ta'ala a wurin Allah ta'ala illa bi iznihi sai da izinin Allah babu wanda ya isa babu wanda zai yi ceto ranar alkiyama babu wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah a nan ɗin? eh? a ah. ah, wannan ina magana wannan ayar manzala zai shi ba'in da illa bi izinihi ne ko? nam manzala zai shi ba'in da illa bi izinihi ba mu shiga kawo waɗansu ayoyin ba ne ta kosa ne har a ce an fara ruwan ayoyi <laughs> kun gano wannan babu wanda zai yi ceto a gaban Allah ta'ala sai da izinin Allah ta'ala a nan zama ku tambayoyi wannan ayar me take nunawa tana kore ceto ne ko tana tabbatar da ceto ɗaya tana tabbatar da ceto da sharaɗi ko ba sharaɗi no kenan uku me take yi ma'ana ba tana kore ceto ba ne kenan tana tabbatar da ceto me sharɗin sai ne izini kun gano wanda ke ko wannan ya nuna mana cewar shi karantar shi ceton ɗin nawaye na Allah ne ƙul lillahi shafa'atu jami'an ƙul ka ce lillahi ga Allah kaɗai yake Ashafa'atu, Ashafa'atu wannan alce aljinsiya al dukkan ceto don ya ce ashafa'atu ceto dukkan shi don wa'altu fidul kulla fil umumi duk ceto duk nau'in ceto kaɗin shi da za mu magana gaba ɗayan shi na Allah ta'ala ne jami'an ya sake kawo siga daga cikin siyahul umum siyahuhu kullun awil jami'u wa qad talal lazillatil furu'u in ji mai maraƙi mm, siyahuhu Hmm? kin gashi a shagidi ko a rakallah shi ku kullun siga ta al'umum akwai alkullu kullun awil jami'u ko kuma jami'u gaba ɗaya kenan Allah ta'ala ce kul ka ce lillahi ga Allah ta'ala kaɗai yake ash-shafa'atu ceto jami'an gaba ɗayan ceto na Allah ta'ala ne babu wani wanda yake da shi na Allah ta'ala ne shi zai ce wance cecuwa ne yanzu ke da aka ce ki yi ceton ceton naki ne a'a sai da aka baki izini ne a yanda naki ne kawai zaki ko ba ka bane yauwa naira biyar biki ga kina ɗauka naira biyar ke ce ba wannan ruwa ba ba wannan kaza ba wannan kaza ba wannan kaza to amma sai ke rasa ina kokwalin mutane suke da za a ɗauko musu wani mutum a ce wai su bi shi wani na alkiyama zai cece su baki ɗayansu zai kwashe su ya sanya su cikin aljanna ko an ki ko an so wannan fa wa shahida shahidun ne min ahaliha kowa ga ba ko ba shi na yana ta yawa cikin hasad ba ko bai zo gare ku ba to fitin da bai zo gare ku ba ku karka da kunnin kwanaki a kai Allah ya sauke to wannan kun ga yana tabbatar mana da cewa akwai ceto ko babu akwai ceto to a manya za ku yi da waccan ayar ya ayyuhal ladzina amanu an fi kumin mara razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun hum adh-dhalimun kun gane maganar ya ayyuhal ladzina amanu an fi kumin mara razaqnakum ku ciyar daga wani bangare na abin da muka azarta ku da shi domin mince a tabi'idiyya ba duka za ku ciyar ba to wannan min din ko da ke ba tafsiri ake yi ba tafsirin mawdu yake ko shi wannan babu din Allah ta'ala ya bayani shi ya yi bayani shi yace aluna kamar zan fi kuna qul afu wa fi kum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi babu wani saye da sayewa a cikin wannan yinin wala hullatun babu wata soyayya babu wata ƙauna a wannan yinin in kin ji ana ƙauna ana wai a duniya ne amma a lahira sai ƙaunar da aka yi ta a duniya domin Allah aduwan illal mutaqin amma duk wacce aka yi ta don kina kawance da ita don kin ga tana da kuɗi ko kina aran turmin zani a wurinta ko kina aran gwal ko tana da mota ko da waye da waye da waye da waye wannan shi shi zai mai halar ya sauke wajibin da ke kan shi ya ce wa an yuhibba lillah ya sauke wajibin da ke kan shi ba kowa yana sauke wajibin shi ne shi sai ya ce wa an yuhibba lillah an ki so ki so domin Allah to tunda don Allah take so don wani abu da ta hana ki ba zai sa ku rabu ba tunda daman ba don wannan abun kike santa ba dama kina son ta ne tana kawo ki a mota to kuma bata kawo ki ba kin ga san kina son ta ne domin din ranar sallah kina aro kayan sallah a wurinta sai wannan sallar bata baki ba eh kina son ta ne domin kina cewa da Allah ban waye ki miki ɗaya in buga wannan karanta ce a ah, da wallahi ki hakuri ba shi kenan ya ta katse ba shi so amma idan domin Allah kike yi to duk wannan ba su taso ba to santa kuma domin Allah ba wai sai ita ta gane cewa don Allah kike santa ba tunda ba don ita kike santa ba to me magana ta gane kuma kun gane wanda ke ko to wannan soyayya ce kawai za ta dawwama duniya da lahira Allah ta'ala ce wala hullatu wala shafa'a babu ceto kun gane wannan da ke ko haka Allah ta'ala yake ce da banu Isra'ila wa taqayyuman la tadzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha disin wala yuqbalu minha shafa'atun wala yukhadhu minha adlun wala yukhadhu minha adlun wala tafawa shafa'a zo alhin nan wata koi abin nan la tadzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓo ceto ba nan an tabbatar ne ko an kore waccan ayar da muka faɗa tsazu ta bakara an tabbatar ne ko an kore wala shafa'a an kore kun gane wannan da ke ko to su da sauran ire-iren su waɗanda aka kore su kuma ya suke ba sa cin karo da waɗannan ba sa cin karo wata man la ta da zinafsun an nafsun shai'an wata rai ba za ta ma wata rai komai ba ba abin da za ta iya amfana mata Don domin wala ta zuru zuratun wuzra ukhra mutum ba zai ɗiban nauyin zunubin shi niki niki ya kashe ranar alkiyama ya ce wani ya ɗaukan mai ba wasa a yau abin na wasa a yau mai izin himla kenan sabai mulki ya mace himla ai ta ɗauke mu nam Allah ta laike cewa wata koyo man turzo na fi'il al'aba ita ba wannan wacce muke magana wata koyo man la tadzi nafsun an nafsun shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atu ba za a karbi ceto a wurinta ba kai kun gano wannan ba za a karɓi ceto ba ka gana an kore ceto ma'ana wannan ran wannan ran ba ta da ceto domin ceton na waye na Allah ne ɗaya kenan wannan ran ba za a cece ta ba domin kafiran rai ce kun gane maganar ko sai da zama na ayoyin da suka kore ceto suna kore ceto ne ga waɗanda suke ba musulmai ba domin ranar alkiyama suna cewa fa hallana mi shufa'a fa yashfa'u lana shi ina ma dai a ce muna da wasu masu ceto da za su cece mu ɗaya kenan aunu raddu ko a mayar da mu duniya fa na amala ghairar ladhi na na'mal mu je mu aikata abin da ba mu yi da ba inda sun an mai da su duniya kuna ganin me za su yi walau rudu la adu limanu anu innam lakazibun ina fatan mun gane wannan da ke ko sabili da haka waɗannan ayoyi da suka kore ceto sun kore ceto ne ga waɗanda suke ba musulmai ba duk wanda ba musulmi ba to shi kan wannan ba zai samu ceto ba saboda muka ce ba zai samu ceto ba saboda Allah ta'ala yana cewa abin na yau mai zilatan fa shafatu illa man azina lahu rahamanu wa qala sawaba wa sawa ba ya faɗi magana da take daidai shi kafiri wata magana ya faɗa kalimatul kufur ya faɗa kafiri bai faɗi kalimatul sawa ba wacce take ita ce la ilaha illallah kun gano da ke ko saboda haka bai zama cikin waradiya lahu qawla ba Allah ta'ala bai yadda da magana shi ba domin wala rada li ibadihi al-kufr kun gano wannan sai zama duk ayoyi da suka kore ceto sun kore ceto ne ga kafirai shi kenan duk wanda ya gafarce gafarce shi na kan shi ɗaya kenan sun kore ceto ga musulmi cewar ba shi da mallaka ceton Allah ta'ala ne yake da shi sai in Allah ya ba shi izini ana fata mun gane waɗannan a wannan babi za mu kawo can ayar da Allah ta'ala yake cewa ma salaka kun fi saƙar ƙalu lam naku min al-musalli wa lam naku nut'im al-miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin waɗannan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina fama tanfa'uhum fama tanfa'uhum ba za ta amfane su ba shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto wannan ta tabbatar da ceto ko ta kore ta tabbatar ta kore ta tabbatar da ceton ga wasu ta kore ga wasu don da ta ce fama tan fa'omu shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane su ba ya nuna ceton masu ceto zai bani wasu waɗanda ba su ba kun gane ya magana da dangane irin ayyukansu wanda yake idan mutum yana musulmi to lallai lalle da izinin Allah ta'ala Allah ta'ala zai sanya shi cikin cetonsa Allah ta'ala ya sanya mu a cikin waɗanda za su yi ceto da kuma waɗanda za a ceta to yanzu a nan tun da ceton na Allah ne wa za ki roƙa ceto zan muku wata tambaya ƙwaya ɗaya domin in gane kun gane domin in gane kun gane yanzu za ki ce ya Allah ka sa manzan ka sa ni daga cikin cetan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka sanya ni daga cikin waɗanda manzan Allah zai ceta kun gane wa tambayar shin wannan jumlar zaki faɗa ko kuma ya rasulullah ka cece mu eh eh to ai za ki faɗe ta ne in ji yauwa saboda ceton na Allah ne kun gane wannan da ke ko amma ki ce ya rasulallah ka cece mu wannan mutum ya ɗibu daji manzo Allah sallam ya barranta da duk wacce ta faɗi wannan ina fatan kun gane bambancin da ke ciki don wannan shi zai fito da ke ki gane ceton na waye na Allah ne saboda Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a qul ka ce lillahi ga Allah kadai yake ash-shafa'atu ceto jami'an kabdin shi to tunda nashi ne sai ki roƙe shi ana fatan mun gano wannan da kyau ko to kun ga ayoyi da suke magana akan ceto suna da yawa Allah ta'ala yana cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al arshi yudabbiru al amra ma min shafi'in illa min ba'di izni ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani wanda zai ceto sai bayan me sai bayan izinin Allah Allah ta'ala yana cewa qul idul ladzina za'amtum min dunillah ga wata bakarariyar muqabala ga wata zararren magana Allah ta'ala ya ce kulka ce ud'ul ladzina za'amtu min dunillah ku kira dukkanin waɗanda domin Allah zina ce sai ya gace da cikin sayyul umum sayyihu kullun awil jami'u wa qad talallazi allati alfuru'u allazi da allati da furu'u da sauran rasanta duk su ma suna cikin sayyul umum allazi allazani allazina allati allati allati allawati hunnan lawati na sabtu nasabtu inji imam shatibi hunnan lawati lil mawati nasabtu ni ya masha biya ake amma ai hai haɗa dan sa ta ko kadan yayi wale da allazina za'amtum min dunillah ku kira dukkanin waɗanda ku kira duk waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah kabdin su la yamlikuna misqala dharratin ba sa mallakar abin da yake nauyin ƙwayar zarra wanda ke ita kwayar zarra idan aka ɗora ta akan wannan ma'aunin da kuke auna gwal baya nuna domin nauyin bai kai yadda zai nuna ba kun gane wannan da ke ko irin waɗannan ne fa motoci irin tan taya ɗin nan za su taka su su wuce sai ya taka ta tashi ta wuce saboda tsabagen kankantarta tayan yamma ba ta hau kanta ba ki duba tafi in kina tafiya da mota in kika wuce wani wuri ki dawo ki duba za ki ga kwari suna ta tashi a wurin nauyin ma bai kai gare su ba saboda tsabagen kankanta su to abu ko da mafi karancin kankanta su waɗannan waɗanda kuke kira koma bayan Allah ta'ala ba sa mallaka shi kun ga wannan an kore musu kenan ko fis samawati a cikin samai bakwai wala fil ardi hakan na a cikin ƙasai bakwai ba su da mallaka shi ai da ma da zumun karanta lahu ma fi samawati wa ma al ard na Allah ta'ala ne kadai duk abin da ke samai bakwai da abin da ke kasai bakwai wa ma lahu fihi ma min shirk kuma da ɗaya ba su da tarayya da Allah ta'ala a ciki nam kada mutum ya ce an ji ba su mallaka ba ba nasu bane su su kadai eh gaba farko ba Allah ta'ala ya kore cewar ba nasu bane nawa ne ne kenan na biyu to sai ke kada shedan ya ce to tun da ba nasu bane su kadai to sun yi tare da da wani ko da ba nasu bane za ki ga mutum ai mota ba tashi bace tasa ce eh tasa ce su uku suka hada suka siya ga dai babu mai shi a cikin su shi kadai tasu ce hisa Allah ta'ala ya ce wa malahun fihi ma min shirk kuma ba su da tarayya da Allah ta'ala a cikin samai bakwai da kasai na farko ba nasu bane na biyu ba su tarayya da Allah ta'ala ba wa ma lahum minhum min zahir kuma ba su da wani mataimaki ba su da wani nasu taimaka a ciki to kuma akan wanda ba shi da waɗannan ba shi da fada a ciki me za su yi eh Allah ta'ala ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto a gaban Allah ta'ala baya amfani illa liman azina la sai kawai ga wanda Allah ta'ala ya bashi izini eh kun ina so ku fahimci da ayoyin da muke kawo ana kawo me izini ceton da aka tabbatar sai da izini su daman aljihun baya ba a magana su su dama waɗannan kawai ‘yan wuta ne kai tsaye Allah ta'ala ya sauwaƙe daga cikin bayan Allah ta'ala na gari akwai me akwai mala'iku mala'iku bayi ne na Allah ta'ala da ba sa saba ma Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa kan min malakin fis ce la tughni shafa'atum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa kan min malakin fis samawat da yawa akwai dubin dubatan mala'iku a cikin sammai bakwai la tughni shafa'atum shay'an da ɗai cetonsu su mala'ikun baya amfani la tuguni shi batun shay illa min ba'di an yi ya'zana Allah liman sha'o sai bayan an da Allah ta'ala ya ba da izinin ga wanda yake so a ceta wa yarda kuma iya da shi kun ga ayoyi da yawa suna da bayani akan ceto Allah ta'ala yana cewa wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'atu shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa mai alamuna. to kun ga anan za mu gane cewar ceto za ki ce ya kasu kashi biyu waɗanda akwai ceto korarren ceto shine ceto ga kafarai su waɗannan Allah ta'ala ya kore shi ba za a cece su ba kun gano wannan sai ɓangare na biyu ceto na mummunai Allah ta'ala ya tabbatar da shi da sharaɗi sharaɗin shine sai da izini izinin kuma zai zo ne kamar haka Allah ta'ala zai ba wane izini kai wane an baka izinin ka ceci wane kun gane maganar ba wai ka ceci wanda ka ga dama ba duk da an baka izinin ka cetan ba wai kai ka ceci wanda ka ga dama ba akwai taqayid ka ceci ne man radiyallahu qawla wanda Allah ya yarda da maganar shi wanda Allah ya ce ceci wani kun ga cetan da gaba daya zama muqayyad ne kai ba za ka yi cetan ba sai da izinuwa wanda za ka ceta ba za ka cece shi ba sai da izinin wa Allah wannan ya nuna mana ceton na waye na Allah duk waɗannan maganganu fa na Allah ta'ala ne shi ya faɗe su mun gano wannan da kyau duk waɗannan batutuwa da aka faɗa na Allah ta'ala ne shi ya faɗe su saboda haka a nan man fahimci cewar akwai ceto ga al'ummar manzan Allah sallallahu ga dukkan musulmai mun ce dukkan musulmai har waɗanda suka da suka zo gaban kafin mu mutanen annabi nuhu mummunan cikin su fa ma amana hu illa qalil kun gano wanda kyau ko duk akwai ceto ciki ceton yana da sharadi ina da maimaitawa muna magana akan waɗanda za su yi ceton tunda su waɗancan an riga an fita harkar su Allah ta'ala ya tsare mu da kafirci duk waɗannan yana cikin abubuwan da mutum zai dage da addu'a Allah ya tsare shi daga kafirci Allah ya tsare shi daga komawa baya dan kamar yadda kika san mace za ta kammala alwala ta ce wallahi alwala ta taimi ta warware haka mutum yana musulmi zai warware Allah ya sauwake ana sallama ya ce da yawa mutum zai waye gari yana mummuni ya kai marece yana kafiri ko ya kai marece yana mummuni ya waye gari manzala zai faɗi wannan magana haka kawai ne kamar yadda kika sa akwai na waƙidul wudu abubuwan da suke warware me haka na akwai na waƙidul iman abubuwan da ke warware imani kun gano wannan da ke akwai abubuwan da suke warware imani akwai littafai da aka rubuta domin wannan na waƙidul iman abubuwan da ke ko na islam akwai kuma rubutu da aka yi a cikin littafai kamar risala akwai babu babu ridda musamman a cikin muktasar muktasar na Khalil bin Ishaq muktasaru Khalil abokin tsufan yaro kun gane wannan da kyau ko akwai wanda suka kallaci NTA yau karfe goma da uku da rabi zuwa goma e eh, zuwa hudu me suka yi magana kai wannan magana suka yi ko watakila sun nuna ma littafin kin san shine kundin malikiya shi muktasar shi yasa waɗanda suka gabatar da shi suka ɗauko muktasar ɗin waɗanda suka gabatar da shi suka ɗauko muktasar ɗin suka karanta kun gane maganar ko muktasaru khalil ma'ana cewar mutum zai yi da tittin a daga an rubuta malamai sun yi rubutu a kan shi kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya tsare mu kullum ana faɗan wannan ne domin mutum ya ta addu'a Allah ya tabbata annaba fa sun yi wannan addu'a fa tawaffani musliman wal haqqini bi salihin kada ki tsamanin wai gidanku kun gaji musulunci iyaye da kakanni ke da addu'a kin ga annabi yusufa ne al karim ibn karim ibn karim ibn karim shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi kakan kakan shi annabi wanda gida ne irin wannan gidan amma ya ce tawaffani musliman wal ne bi salihin mutum bai san da wace kalma zai bar duniya ba na Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa janna min khizyi dunya wa azabil akhirah Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu kafirci ba shi da kyau su fa ba sa cikin wanda za a cita su kawai kullama ulqiya fiha fawjun sa'ala man khazanat wa alam ya'tikum nadhir kawai za a dinga watsa su kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira li al'azab wa yatihim maut min kulli makanin wa ma huwa wa yatihi maut min kulli makanin wa ma huwa kafirci ba shi da kyau wanda fa ya mutu yana kafiri fa ba za a yi mai addu'a ba ma kana nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم shi yasa ko dole aka tsaya tsayin daka domin a karanta da mutane tauhidi a karanta da su abubuwan da ke warware tauhidi domin ba wai domin a ce wani kafiri bane ko wani mushriki a'a domin a gudu tare a tsere tare Allah ta'ala ya sauke yanzu a nan mun cewar akwai ceto kun gane wannan da kyau ko to yanzu za mu shiga karkasuwan ceto din ceto ya kasu kashi-kashi kun gano wannan akwai ceto na ɗaya da na biyu wanda yake waɗannan ceton na manzan Allah sallallahu wasallam ne shi shi kadai tal babu wani wanda yake da shi sai shi ceto na farko a cikin nawa cikin biyun ba wai ceto nau'i biyu bane kaɗai fa a'a wannan linnabi ne hada wa hatani shafa'atani kada kusa ta bihi bilani nukurani waɗannan ceto guda biyu ɗin na farko bayan an yi tsayuwa ranar tashi alkiyama zafi ya zafi ana buƙatar ceto an je wurin hadisi yana cikin bukhari kitabu tauhid an je duk wurin annabawa ana buƙatar ceto a je a samu allah ta'ala a zo a yi hukunci ɗan wuta ya san inda yi ɗan aljanna ya san inda na yi inda ya yi tsananin ya yi tsanani kawai to yanzu waye zai je wurin Allah ta'ala yi wannan maganar domin a zo a yi hisabi kawai shi ma ceto ne an ceci al'umma dan wuta ya san inda ya nufa dan aljanna ya san inda ya nufa kun gane maganar to waye zai je samu Allah ta'ala waye zai je magana da Allah ta'ala akan wannan za a je wurin dukkan ulul azmi minar rusuli ana neman su kowanne ice ina wannan tafi karfinsa ba shi bane wannan tafi karfinsa ba shi bane sai a je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ana laha wannan ce ta ni nake da ita kun gane wannan da ke ko sai ya je wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya sunku ya yi sujada a lokacin za a sanar da shi waɗansu zikiri da zai yi ka san ranar alkiyama ta wuce tunaninka ta wuce tunaninka ranar alkiyama amma har wani ice maka wai kai abin da za ka ya tsaya maka mala duk waɗanda suke tafiye-tafiye sun san akalla kowa ya san wata boda in za ka ƙetare ƙasa dubu irin cikin ɗin da ake yi in za ka ƙetare ƙasa irin cikin ɗin da ake yi a buga number one passport ɗinka a cikin kwamfuta a buga nambar bizar ka a yi waye a yi waye kafin a buga maka stamp ka wuce kina ganin a wata hanya da zaki iya silalewa ki wuce wai boda fa ta kasa ce fa kawai dabara ce kawai ta dan adam fa wanda yake wani zai fishe wannan dabarar amma dubi irin tsauraran tsaro dubi kasashen ne ake dauka kun gano wannan da kyau rana alkiyama amma wani ice wai ki yi duk abin da zaki ya tsaya miki a ba wai ya tsaya mun bayi a ga ya tsaya ya miki malam ina kwakwalan mutum fa aina ta zahabun malamai ina mutane suke tafiya kuma an hana mutane su zo inda ake karanta ƙur'ani Allah ta'ala ya sauke a wannan lokacin Allah ta'ala zai sanar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam azkar din zikirin da zai yi sai yi su to wannan matsayin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi shi kadai yasa Allah ta'ala ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan wannan shine maqaman Mahamudan matsayi abin yabo wanda kowa zai yaba shi kadai yake da shi kun gano wannan wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan ceto ne ko ba ceto bane ceto ne sai na biyu nawa bayan an gama hisabi kowanne kiɗin aljanna ya je hannunsa sai ina kenan sai aljanna kina zuwa buɗe zaki ki shiga sai manzan Allah ya zo ya nemi a buɗe kafin a buɗe an ba ga mutum zai ta zama ne a waje mala'iku ne suke tsaro mala'iku ne ba mutane ba ne balle ke ce akwai wacce kika sani a ciki ko a kowace kuke firamare tare ko a kowace kwanda ba haɗuwa da su a tafsiri ko akwai bribe a ciki mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarhum wa aluna ma yu'marun Allah ta'ala yake cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran kuma za a fasgi za a kora waɗanda suke kafare zuwa jahannama zumaran ƙungiya kungiya tawaga tawaga za a tunku tunkuɗa su zuwa gidan jahannama hatta idza ja'uha har lokacin da suka isa zuwa jahannama din futihat abwabuha tini an bubbuɗe ƙofofin wuta din babu izini an riga an bubbuɗe ƙofofi din wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron gidan wuta su ce alam ya'tikum rusulun minkum a sai manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ya talo alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha suna tsoratar da ku haduwa da a wannan ranar ga azaba ga wannan tambayar da babu amsa ita karan kanta wannan tambayar ita ma bala'i ce qalu sai kasance bala'i haka ne walakin haqqat kalimatul azabi sai dai jawabi na azaba kalimatul azab da Allah ta'ala ce la'amla anna jahannama din nan ta tabbata a kansu alal kafirin ta tabbata akan kafire kun ga anan Allah ta'ala ce futihat abwabuha ko futihat abwabuha an bubbuɗe kofofin ba batun jira kenan to amma na aljanna fa Allah ta'ala ya ce abin nan har ya ce kila dukulu abuwa ba jahannama khalidina fiha fa bi'sa masawal mutakabbirina sai Allah ta'ala ya ce wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran sannan sai a tafi da waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa gidan aljanna zumaran su ma tawaga tawaga wasu za su riga wasu ciwa mana eh mana za a tambaye ki ya kika tara ya kika kashe eh dan ba za a mai wannan ba ya kika tara ya kika kashe ta yaya suka shigo ta yaya suka fita malamai ba wai kashewa ba duk abin da ki san akan me kika kashe naira ɗaya ki san akan me kika tara kika kashe tarawar ki san akan me ta halal ce ko ta haram kun gane tambayar ya kika tara ya kika kashe kin go san wani ya biki tara da yawa ba wani ya tara da yawa Allah ta'ala ya sauke kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa hatta iza ja'uha har lokacin da suka zo ita din ina eh, <laughs> eh to ai sun zo ta ne eh ta ce bakin kofa ba aljanna ba na har lokacin da suka zo aljanna wa futihat kun ga zuwan su daban wa futihat abuwa kuma aka bubbuɗe ƙofofin ya nuna zuwa daban buɗewa daban a wancan ai babu ceto a ba ceto a ya riga an bubuɗe kawai kawai daga nan ya shi kenan amma aljanna sai an zo an buɗe shine Allah ta'ala ya ce wa futihat buha kuma aka bubbuɗe ƙofofinta mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi izinin a buɗe sai a buɗe ko da da kiɗin a hannunki sai an zo karki manta kiɗin dama akwai haƙura Eh, haƙorin su ne shuruɗu la ilaha illallah to duk dai an riga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaki ga matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban yi tsammanin addu'in da ake cewa wai ana karanta falalan manzo Allah ana karanta irin waɗannan bayanan ba Allah ta'ala ke cewa qalan man khazanatuha sai masu tsaron gidan aljanna su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ibtum daɗi ya tabbata a gare ku fadakhuluha khalidin fadakhuluha ku shiga gidan aljanna ɗin abu na farko hal khalidina kuna dawwamammu a ciki wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-hadith a karshe anan zamu karanta hadisi da ke cikin sunan abin nan sahih muslim kitabul iman imam muslim rahimahullah yace babun fi ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awwalun nasi yashfa'u fil sunan babin kenan babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awwalun nasi yashfa'u fil ni ne farkon mutane da zai yi ceto dangane da aljanna wa ana aktharul ita ba'an kuma ni ne wanda ya fi annabawa adadin mabiya yau mabiya ni ne wanda ya fi dukkan annabawa mabiya sai ce rahimahullah qala rahimahullah haddathana qutaybah ibn sa'id wa ishaq ibn ibrahim qal qala qutaybah haddathana jarir an al-mukhtar ibn fulful an anas ibn malik qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga isnadin kenan daram isnadin kenan laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a inda ba don za a tambaye ki wa ya faɗa miki ba to da kowa ya faɗa abin da ya ga dama to amma da kin faɗa sai an ce ina kika ji to jin tsoron wannan tambayar sai ga mutum yayi gum da bakinsa kuma wannan yasa addini ya samu kariya annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa ana awwalun nasi yashfa'u fil janna ni ne farkon mutanen da zai yi ceto a cikin aljanna wa ana aktsarul ita tab'an kuma ni ne wanda ya fi dukkan annabawa adadin mabiya aljanna masu yanci ce ki kenan hadisi na biyu wa qala rahimahullah haddathana qurayb bin muhammad bin al-ala qala haddathana qurayb muhammad bin al-ala shi shine abun abu qurayb kai shine muhammad bin al-ala haddathana abu qurayb muhammad bin al-ala قال حدثنا معاوية bin hisham duk da cewar ba a rubuta qal din ba a da karatun hadisi haddasana da za ki sanya qala ko da ba a rubuta ba ba hadisi muke yau ba amma an ba sai kin sa ba a sa isa za zamu ce قال wa أبو كريم محمد بن العلاء bin حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل an أنس bin مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ana aktharul anbiya taba'an yawmal qiyama wa ana awwalu man yaqra'u babal janna ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna sai mala'ikan ya ce waye sai ya ce muhammad sallallahu sallama sai ya ce don kai aka umarce ni kada in buɗe ma kowa kafin kai to yanzu magana ku da kuke cewa annabi annabi Idris wai yana kan gaba gidan aljanna wai waye wa rafa'ana makana aliya kai sai ga ji ka san wani isra'iliya ce ne a cikin wannan babi din dai imam muslim ya koro hadisi yake cewa daga anas ibn malik kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ati babal janna zan zo kofar aljanna in juwa ati babal janna zan zo kofar aljanna yawm alqiyamati ranar alqiyama fa astaftihu sai in bude kofar sai in nemi a bude fa astaftihu sai in nemi a bude domin fi'ilin istaftaha ne an kara mashi hamza da sinun da ta'un allazi yufidu at-talab sai in nemi a bude fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron ya ce man anta waye kai fa'aƙulu sai in ce muhammad sallallahu alaihi fa faya ƙulu sai shi ya ce wa kenan bika umirtu a kanka aka umarce ni la aftahu li ahadin qablak kada in buɗe ma kowa kafin kai to waɗancan da aka ce za a kwashe su a kai su ina kenan za a kai su da aka ce akwai wata babbar riga mai cin mutane dubu saba'in za a kwashe su a aljihu to yana za a kai su eh to yana za a kai su ko an ɗabe su ne yana za a kai su dole ne ke wannan ko dai ka yadda da waccan maganar ka kare ta manza al'a'uf billah ko kuma mutum iya da wannan ya kare ta waccan dan ba zai yi ka hada ba ba zai taba yiwa ka hada wannan da waccan ba ka ce wai kai kawai dai a tafi tare dai kawai kowa wa yana da dalili ko yana da dalili ko yana da dalili yanzu fir'auna ma yana da dalili kenan da ce ma alimtu lakumin min ilahin ghairi dan ya ce wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kun gane magana ko dai ka yadda da wannan ka kafirce ma waccan domin biyu ne dama abin sai hada fa man yu'min billahi abin nan fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad saka bil urwatil wuthqa lan sama laha Allah ta'ala ya irin waɗannan maganganun ne wai sai a ce wani ka faɗe su kun tsananta kun ce me yasa su suka faɗa ai ba za a ce ku da kuka ce ba ku kai ba ce a kai ba ka yadda ba kuma kana na har zuwa ranar tashi alkiyama baka yadda ba da cewa ko ta riga da za a samu gwalin din mutane ranar alkiyama yau mun yaji allulida na shi ba ranar da ƙananan yara za ki gansa da furfura yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mrimin yau mai zin shanu wataran nasa sakra sai ki ce wa mahum bi sakara yawwa an yi bakwayo maku bakwa ta zo wataran nasa sukara wa mahun bi sukara wataran nasa sakara wa mahun bi sakara walakin na azabar lahi shadidi azabar Allah ce take da bakar wahala idan yaro yana shan nono a wurin mahaifiyarsa a wane lokaci ne mahaifiyar ta kula da shi a lokacin da ta sake shi yana wasa ko a lokacin da yake dan fare da ita yana shan nono Allah ta'ala ce abin nan abin nan kullu murdi'atin amma arda'at amma wa abin wata ba kullu murdi'atin amma ardu'at kowace mai shayarwa a daidai lokacin da take shayarwa za ta ɗauki ɗan ta yi watsi da shi kun gane dan za ka ɗauka ta wurgi da shi ranar alkiyama saboda bala'in saboda bala'in ranar alkiyama to amma kuma sai ku ga masu irin waɗancan tunanin an nesa da su da karanta ƙwar'ani don ba a faɗa musu falala karanta ƙur'ani falalar wani abin da ba ƙwar'ani ba ake gaya musu haka ne kuma haka ba ne shi ba ƙwar'ani magana Allah ne fa bihi fadla wa dole ne a faɗa mutane don mutumin da ya kawo barna ne wanda ya nemi rashin zaman lafiya ba mutumin da ya tashi ake kokarin gusa da barna ba kun gane albadi azulam kuma Allah ta'ala ce wala tufsidu fil ardi ba da islahiha kada ku barna a bayan ƙasa bayan ƙasa ta gyaru bayan mutane suna cikin tauhidi sun fahimci addini kada mutum zai dinga kawo musu barna yana kawo musu abin da zai gurɓata tauhidinsu zai gurɓata aqidar su Allah Ta halaye sauwake to kun ga waɗannan hadisai da muka ambata sun tabbatar mana da ceto nawa na annabu sallallahu alaihi wasallama ceto guda nawa guda biyu na wancan makamun mahamud da ma wannan ɗin duk shi ma makamun mahamud ne ko ba abin yabo ba ne abin yabo ne to duk waɗannan ceton nan guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi shi kadai babu wani wanda babu wani mahaluki daga cikin annabawa ko daga cikin mala'iku ko kuma waye ya rage eh babu wani a cikin annabawa babu wani cikin manzanni babu wani cikin mala'iku da itarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsayin guda biyu kun gane wannan da kyau ko kun ga yace man anta faqulu muhammad sai ya ce fa yaqulu bika umirtu ma'ana inda ya ce Ibrahim alayhi salam ko Nuh ba za a bude ba kenan wannan muna kawan domin a daɗa gane abin suna da su fa ta musamman ba wai cewar ba su da falala ba ne amma wai ke gane cewar wannan na manzan Allah ne sallallahu sallam shi shi kadai kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya tabbata mana da alkhairi to bayan wannan kuma sai kuma sauran ceto da zai biyo baya kun gane wannan da kyau ko domin kada kuma ta ranar alkiyama mutane ina nufin musulmai wanda ya isa farfajar alkiyama da imani za su kasu kashi nawa uku a dunkulen dunkulewa an kika kallace su zaki gansa kashi uku ne akwai wanda kyakkyawan aikin shi ya rinjayi kun gano wannan akwai wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummuna akwai wanda mummuna aikin shi ya rinjayi mai kyakkyawa akwai kuma mai eh akwai wanda suka yi daidai wa daida yanzu akwai wanda kyakkyawa ya rinjayi mummuna eh magana ke